Wata sadarwar nan mai farin jini da ake aika saƙon karta kwana WhatsApp yanzu haka ta shiga filin daga da gwamnatin Amurka kan buɗe wata manhajar da take kare asirin sakon mutane batun da ya zo daidai da na kamfanin Apple. Gidan jaridar New York Times ya rawaito cewa wani alƙalin kotun gwamnatin tarayya ne ya yanke hukuncin cewa jami'ai za su iya saka ido kan duk wasu saƙo da aka tura ta hanyar sadarwa idan ana binciken wani babban laifi. To amma manhajar tsaro da WhatsApp ke da ita na baiwa jami'an tsaro wahala. Wasu jami'ai dai na ganin ya kamata kamfanoni su rika buɗe hanyoyin tsaronsu a duk lokacin da ake binciken wani laifi, amma babu tabbacin ganin hakan zai iya yiwuwa. an umarci kamfanin Facebook da ya buɗe masu bincike wata wayar iPhone da ke rufe ta matashin nan da ya kashe mutane a garin San Bernardino. Yanzu haka dai wasu na da yawan mutanen da ke amfani da shafin a duk wata sun kusa biliyan ɗaya. Amma jaridar Times ta ce shi wanda ya kafa WhatsApp, John Com, baya goyon bayan barin a saka ido akan wannan kafa. Har yanzu dai ba a san takamaiman wani bincike ake yi ba, amma akwai rahotannin da ke nunin cewa ba shi da alaƙa da ta'addanci. A farkon watan nan ne a ƙasar Brazil aka rufe wani babban ma'aikacin kamfanin Facebook kan irin wannan dambarwa, inda hukumomi suka umarce shi da ya buɗe shafin wani mutum da ake tuhuma da laifin fataucin miyagun ƙwayoyi. Baki ɗaya kamfanin Twitter da Facebook da Google sun ce suna goyon bayan Apple, kuma ba sa goyon bayan buɗe manhajar tsaro da kamfanin ke sakawa a kan wayoyinsa.